mujahid kana yana da abin da nake so da kai ka je ka samu wannan bakar kunaman ta tattara kayanta ka kai ta gidan ubanta ka ajiye ta ka damun da motata saki uku ɗaya biyu uku abu biyu kawai na rage miki ki saurare na kici shine na baki dama ki taba dukiyar auren da na baki sannan na yarje miki ki taba duk wani dukiyar ka samu a tattare da ni amma duk motoci na ban amince ki taba min ɗaya daga cikin su ba da gidan da kike takama wai na baki na an kayana. sai dai kayi mantuwa domin ka manta ka bani lasisin da zan je in yi aure in haihu in ji daɗin rayuwata rabu da kai da baka da kwan halitta kuma da kake magana ka kwace dukiyarka ina ganin da ka bar min zai fi sauki domin in ka karba ma baka da magaji sai dai bai tarma su ci dukiya Maryam, ban taɓa ɗaukan talauci a matsayin matsalata ba. Mai rahama, me sa a irin kuma ya sake ta? Bai san so ba kuma bai san macen da take ɗauke da ingantattun abubuwa irin wannan ba. amma mu aji wannan a gefe ni da abin da nake so a yau Shi ne mu tabbatar wa da kanmu cewa mu ma'aurata ne mu kuma mura amarci za a yi duk gaskiya mutum yana ka zo duniya da sa'a ka auri sa'a ta zo maka da sa'a hmm. za ka tafi da sa'ar ka kabarta gaskiya ne sa'adatu sa'ar mata ce duk wanda ya auri sa'a ya yi sa'a amma fa ba za ta tafi da sa'ar ta bane ta tafi ta bar min nawa sa'a saboda ƙadarci ne mata gidan da sa'a za ta je yanzu gida ne gidan arziki kuma gidan daɗi da haka za ta tafi ta banni ne ni in ci gaba da rayuwata nima da masoyiyata kar ka manta miliyan biyu aka bani kuma miliyan biyu a wannan zamanin ba wasa bane idan na hada shi da abin da na samu a hannunsa ina da kusan naira miliyan uku ga kayan sakawa ga gida ga moto wanda zan ya ishe ni in ci gaba da rayuwata da maryam wali kai idan ma dai ban biya mana hajji ba to ai ko umaran nan dai ma je <laughs> kana shagalin ka mutum to yanzu da ka ce ni zan kai mata takardar sakin nan nawa zaka bani ka san dai aiki ne mai matakar hadari saboda duk mace da ta ji an ce an sake ta to za ta iya yin komai a daidai wannan lokacin na sa'a da take son ka tamkar kai kaɗai ne namijin zuma ai kai ka yayi yawa ai na gaya maka na ce dubu hamsin zan baka idan kuma bai maka ba da mutane na titi ga su eh, mafiya nan su waye sai in ba su dubu goma ta ma yi man ta ma yi man menene laifin faɗa ba naka ba ka samu mari Ato. Sai dai fa da sharɗi. za zaka ban kuɗin nan. Saboda yadda na ji ka ce zaka gudu ba zaka dawo ba sai ta bar gidan nan. To fa zan jira ka fa. Saboda ka san baka da matsala da ni. Duk lokacin da ka sanya ni aiki ina ma yadda kake so. Gaskiya ba za ka sa maka nura tuko ba. Yanzu na zan je mota in baka da dubu hamsin inda da takarda. An gama. Ka san na fi son na ji dumus. <laughs> ba don ban son zama da ke ba sai don cewa zaman ba zai yiwu ba ba zan iya gaya miki dalilin rabuwar mu ba sai dan rabuwar ba za ta kankar ba wannan ne ya sanya nake so in gaya miki cewa ni mijinki ibrahim mu'azzam na sake ke matata sa'adatu abdul da zan samu sa'a sa'ati auren kishin wuta ta hito da zan matsa ma malam sai ya sake aurenta ya maido ta kuma ba zan sake nisa da su ba bare ya mata sakin wawa amma matsalar yadda ta jini na ba za ta taɓa yadda ta a shawarar auren kishin wuta daga wurina ba to in dai za ki yi abin da ya dace akwai yanda za a yi komi ya tabbata yanda kike so in dai da kwai su gaya min ni zan kashe ko nawa ne zan kashe domin samu wannan biyan bukatar don kin sa kai su za mu samu namiji wanda za mu sanya shi a aure ta kuma ya sake ta amma fa duk dukiyar da za a bada mu za mu kashe ta amma ko kina ganin akwai ɗa namijin da zai auri su a kyakkyawa kamar ta kuma ya sake ta akwai shi ko yanzu kika ce a kawo shi za a iya kawo shi saurayi ne wanda bai ɗauki so ya ɗora ma wata ba face wadda yake so shi dai gurin shi kawai a bashi kuɗi ya je ya auro wadda yake so kuma zai iya yin komi dalilin haka kyau irin shi nake so zan ba shi gida zan ba shi mota zan ba shi kuɗi a shi ya auro wanda yake so ƙarshen sai in yi aure su kama sa'adatu an gama zai yi kuma za a yi masa amma karkar zaton cewa wa'annan kuɗin da aka baka za su tafi a banza ma'aza sati uku kawai za ka yi da sa'adatu ka sake ta ka yarda da haka na amince Ko a ci amince lafiya babban abin da yake damuna da ita shine a ce ba za ta yi abin da nake so ba ta kyautata ta in kana son matuka, ka je ka dawo da ita in ta lami haka ta matsa a jarabu da ita ni ma na kusa yin auren kawai so nake na dan huta na huce sai abin nan amma kuma amma ka je ka ɗauko mota ta wani sa'alin ta ba ba ko ba sa'adatu bari muka san halinta ita wacce ka san irin halayyarta eh umarni ne nake baka ba shawara ka je ka duba ta ka hajiya wallahi ne nake baka ba shawara nake ne ba ka je ka mai duba ta ka Hafsat dan Allah ne yake tafa da kai. Kai sauri ka faɗa min saboda ba na son a da'a maka wulaganci Don Allah. Kawai na yi misin ɗinki ne. Shi yasa na zo na ganki. Na lura da cewa ki baki misin ɗina ba kwata-kwata. Haba, ma'azam ya za ka faɗa haka? Ka san ban taɓa tunanin ba zan kasance da kai a rayuwata ba. To yanzu kuma an riga an samun rana, an hana ni zance da kowa. don Allah don annabi ka faɗi me yake tafi da kai bana son a zo a ma wulaƙanci don Allah don annabi shiru da bakin ki an zo wurin abin da nake bukata in je kin furta kenan sa rana abin da nake so yanzu da ke shakurin min ki kwantar da hankalinki komai ya zo ƙarshe ki je ki zauna a gida cikin kwanciyar hankali ki lissafa min duk abin da aka shi akan auren ki tun daga baiko har zuwa sa rana ni kuma na yi alƙawarin zan biya wannan kuɗin har ma zan ninka don maganar babu a tattare da ni yanzu ta kau tsaya ma'azzam ina fatan dai ba ka je ka aikata wani abu na rashin gaskiya ba ko kaɗan ban aikata ba kuma ba zan taɓa aikatawa ba na gode wa Allah yanzu ina cikin wadata kuma dama a can baya ma ina cikin wadata amma na ɓoye ne kawai na rika nuna babu saboda in gano mutanen da suke tare da ni saboda kuɗina da kuma saboda ko kuma saboda yadda nake kuma yanzu na gano haka kin ga wannan mota eh na ganta mota kace ce mota ta ce kuma akwai gidana nan dan karere yana nan yana jiran ki irin wanda kike mafakin ki shiga irinsa kai amma ba Allah na gode maka yanzu abin da nake so da ke shine na baki daga yanzu wa dare ki je ki lissafa abin da na gaya miki ni kuma za ki ga aiki da cikawo kina gamawa ki kira na waya ki je gida kara zuwa miki fada to shikenan wai shin mu'azzam wace sana'a yake da zai samu wannan kuɗin cikin wata uku in ba abin ku na mata da ba ku kallon gaba sai ba to alhaji dama ai sai an yi bincike kuma dama cewa ya zuwa idan ya gwada mu Assalamu alaikum. wai wata mata ce ta zo tana da tana son yin magana da ke ta sunanta ta sai da ita ta shigo Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ban da zuwa na Bismillah. Bari an zaga. Ai ina ganin baba da ka tsaya saboda yana da kyau ka ji abin da na zo da shi saboda kai ne ka dace da yanke hukunci lafiya dai ko na zo ne akan maganar auren maryam da mu'azzam maryam da mu'azzam lafiya dai ko na san yanzu kuna kan shirye-shiryen bikin ɗarku da sauran ta mu'azzam sai dai kuma ga mutanen kirki masu karamci za ku so a ce kan san da wace irin dukiya za a auri irin ma'ana halittacciyar dukiya ce kuna so ku binciki wannan to na huta shi don zan yi muku bayani ina jinki ki da kuka gani matan mu azanci ya aure ni sati biyar da suka wuce sati biyu da suka wuce muka rabu kuma ni na aure shi ne bisa so da kauna da kuma lada da zan samu na aure sai dai ban sani dakata idan na fahimce ki mu'azzam manemin auren maryam ya yi auren kashin wuta ne don ya samo kuɗin da zai zo ya tsone mu ido Fazal ya aure ni ne a bisa kwangila da za a biya shi kuɗin da zai ishe shi ya abu da kuma na yi shirin zaman aure na fi sabilin lafi sai ma'azan suke yi saboda kawai ya halatta aure na da mijin baya shi kuma ya samu dama da kuɗin da zai aure ɗin ban san yadda kuke kallon haram ba sai dai ina so ku sani kuɗin da za a auri yarku a tara shi ta hanyar halatta haram ina so in gaya ma na rage kwanakin auren maryam za a yi nan da sake ba don komai ba don in fahimtar da kai haramcin aurenta da kai kuma alhamdulillah ta amince ka sani labarin duk abin da ka je kai ta same mu ka je kayan auren kishin wuta don ka samu kuɗin da za ka aure yata a uzubillahi zan shiga ciki yanzu maryam za ta fito ita za ta yi maka bayanin komi Mariam, da shi zaka biya sadaki na kuɗin da aka bakanta ran yar uwa ta mace kuɗin da ya girgiza al'arshin ubangiji ka ba azu wallahi tallahi ka bani mamaki kuma barka, ka in gaya maka tsayi wannan da na da kai yau a nan ba zan sake yin shi ba har abada kuma ina fatan wanda na yi a baya Allah ya yafe mu saboda haka sai an jira. Maryam sai miki bayani Maryam Maryam hajiya sa'adatu kamar da kika bukata an gama komai ta kayan ɗaki duk an canja su babu abin da ba a sa ba in allah kai mu gobe za a don za a mai da auren a masallaci kuma an biya su daki naira dubu hamsin kamar yadda kika yanka yanzu me kike bukata ba sai kuma kin tare ki kamo wasu bukatu ba gaskiya ne gaskiya dai a yanzu babu abin da nake bukata da kusan da abubuwan da na lissafa ina bukata a yanzu kuma ina son sanar da kai hajiya ba ta zo ta ma yi min hidima bayan wacce kai haka ba abin da nake bukata hakika abin da nake so shi ne nake so in sanar da ke idan har kina son auren mu ya daure to shi ne ki bi mahaifiyata ki mata biyayya an ja mahaifiyata ce ba sarkata ba ce uwa ce a gare ni wacce ta haife ni faranta mata shine neman zai kasance faranta min a rayuwata ina so in sanar da ke ni mijinki ne mai kaunaki da a da in kasance tare da ke haka ne inda ya faru ya riga ya faru ya wuce kuma na gane kuskure na sha Allah za a kiyaye hakan za ta sake faruwa yanzu kana ganin in zan iya jurewa za a iya rage girman cikin na har zuwa lokacin da ya dace tsaf hajiya za mu rike shi har zuwa wata goma sha ɗaya akwai magani da zama baki amma ba mu faɗin sunan maganin saboda mun san halin ku mata to amma kin san abin yana buƙatar kuɗi ka san zan baka kawai abin da nake buƙata shi ne ka fita ka gaya wa alhaji ka yi masa albishir da ina da ciki wata ɗaya amma wace dubara kika yi musu har kika aure da ciki sata ta bayan ta ne kina idda alhaji ya san ina al'ada sau biyu a wata don haka zai yi tunanin a tsawon wata biyu a lokacin ina na riga na yi idda <laughs> mu kuma za wawaye ne kun dawo daga asibitin mun dawo me yake damunta Allah mun gode Allah ashe da rabon zanga jikana Allah na gode maka Allah na gode Allah na gode alhamdulillah irin tsaya mu gaisa. Ya iyali? Oh, sorry ma na manta na tambaye ka ya iyali tunda na san baka da su. ko ya kamata a tambaya iyali ko? Na tsaya ne in yi maka godiya. Duk da dai ba haka ka tsara ba. Amma dole in gode maka saboda ka yi sakin da ya bani dama ta kasancewa ta tare da masoyina. Kaga kai kuma ka yi bawan baƙa ne. Babu ni babu mare. Sa'adatu, kada ki zaki ki miƙe kafa fara celebration ki dauka cewa game din ya kare to bai kare ba idan har ana game da mu'azzam to wina nake kasancewa ba lusa ba tun yaushe aka samu wanda ya zama champion bayan har ya riga ya lashe kofin gasar tunda ina da labarin yanzu an ce maryam har ta fara amai alamun an samu karuwa ke to bari yi kokari in je dan na sai yanzu mai gidana yana yana jira na sai dai hannunka kaɗan zan rufe saboda sorry mai mai za ka yi min full tank full tank wajen kamar yadda ka sani mutanen ba su kare sa saboda haka sai mu je wata sa mana hannu domin sami mata aiki don mu ceto abin da ke cikin ta da ita yanzu likita babu wani wani ta hanyar zaɓi da dole su mata aiki yes of course karka da malaji wannan ba wai matsala ba ce muna son ne mu yi ƙoƙari bakin ƙoƙarin mu ceto rayuwarta da abin da ke cikinta. ta wannan ba matsala bane karkata mu je ofis ka sama hannu shikenan Allah samu dace karkata je ka Allah sauke ta lafiya ba tare da mace ta ba saboda haka Allah ya sha da waka alhamdulillah gode Allah zan iya zuwa ganin ta yes alhamdulillah gode lafiya lafiya ah, kana son kuɗi wanda za su iya kaiwa kamar ɗari biyu sosai ma good to zan aike ka cikin gidan can zan baka sako amma kar ka bai kowa sai matar gidan Kika ce mana, kika ce mana, kika ce mana. na yi mun wajen na bu ki kashe mata Lafiya na da sassafe haka kuma ga kyan ɗin yasa ne? ya ki gaya min me ya faru wallahi kin ga kafafuwa na sun kasa rike ni balantana da rike wannan yarinya kin saurata ni dan Allah me ya faru yaya Ladidi hajiya ya rasu ya kwana shi uku da rasuwa mahaifiyarsa ta gamu da ciwon farin jiki da a sanadiyar bincika asalin Aisha ba yarsa ba ce yaya waye mana haka ba za ki gane ba Ladidi domin abubuwa sun faru a lokacin da kina aure a Nijar. ina yanzu so ke kimin wata alfarma